ya kaji da ka ga wannan wasa to wannan wasa ba karamin murna ne ba dama tun farko ni ina da hope cewa wannan tim din namu suna da karfi domin an tara professionals wadda kowa kuma ya san aikinsa wancan karan da aka yi ba mu yi nasara ba amma kuma idan aka duba za ka cewa sun yi iya bakin kokarin su kawai dai sa'a ne ba marshi a wannan ranar to yau kuma Allah ya kawo mu aka yi dan gyare-gyaren da kamata a yi shi an samu nasara abin ya kake ganin za mu tunkari Argentina so abin da zan ce shine mun yi nasara wannan karan amma wannan ba zai sa wai mu ji cewa shi kenan sai mu saki jiki ba to kamata mu sake zage dantse mu ga cewa lallai lallai Argentina ma muka da ita mun yi abin da ya kamata duk da dai na san cewa tun kafin a tauda ma da yawa daga cikin 'yan wasanmu Argentina suke ta targeting mm. hankalinsu gaba da kan